da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da yammacin laraban nan 25 ga watan Mayu, Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta facebook a shahin voa hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima Jumrau. kamar yadda muka yi ajiya kan halin da ilimin najeriya yake ciki bayan mulkin shugaba muhammadu buhari na shekara daya yau kuma yau da gobe shirin matasa zai mai da hankali kan tattalin arzikin ne na najeriya haka ne usman amma duk da yake mun san cewa shekara daya bata isa a yi ma kowace gwamnati cikakken hisabi ba amma dai kuma a cikin shekara ɗaya za a iya duba kamun ludayin kowace gwamnati a san inda ta dosa daga manuhohin da ta fara shin hidawa Saboda haka za mu duba halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki yanzu haka, wanda zai taya mu da bayanai shine Haruna Muhammad Salisu babali marubuci a jaridar The Nerve Africa, mai buga labaran da suka shahi da hadar kuɗi, ci gaban rayuwa bunƙasar masana'antu da kuma tattalin arzikin ƙasashen Afirka wadda ke da cibiya a birnin Lagos. Dan iya shi ma yau ya yi labarin shi ne akan abubuwan da ya lura da su a cikin shekara daya na mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Haka kuma za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu ku ji bayanai akan tattalin arzikin Najeriya. To a shafin VOA Hausa Facebook mun yi muku tambaya cewa shin yaya samuwar abin hannunku yake daga bara zuwa yanzu ma'ana zuwa bana ma'ana karfin tattalin arzikinku ga amsoshin da wasunku suka bayar. kuma VOA Hausa, duk mai son gaskiya idan ya ce yana son ya ga ma'aunin gwamnatin Buhari a cikin shekara ɗaya to ku gaya masa ya yi gaggawa sosai. duk mai sanya auna gwamnatin Buhari mai gaskiya to dole ya haƙuri Allah ya nuna mana shekara shida Buhari yana kan mulkin Najeriya. To duk wanda zai auna gwamnatin Buhari a wannan lokacin zai auna ci gaba ko akasin haka. Saboda dalilai masu tarin yawa na harko dai duk abin da yake cikin Najeriya a yau Buhari ya gaje su ne, saboda haka tsawon ɓanna ta shekara goma sha shida wai har wasu su fara tunanin canji, to gaskiya suna yaudarar kansu ne kawai. da a ce buhari a yau shekararsa arba'in da haihuwa to da sai na ce buhari sai ya kai shekara ishirin da biyar yana mulkin najeriya za a fara ganin gagarumin canji amma a yanzu wallahi tallahi dole kowa ya yi haƙuri idan yana son ci gaban najeriya saboda yau da gobe ita ce maganin komai a cikin wannan duniya tamu saboda a kullum sai an rage ɓata gari a ko'ina a faɗin najeriya sannan najeriya za ta yi kyau amma a cikin shekara ɗaya ba shi da muhalli na auna gwamnatin Buhari wannan shine gundarin gaskiya a gwamnatin Buhari a shekara ɗaya tak sako daga Adam Salisu. To sai kuma sako daga Ɗayyabu Usman Girka ya ce amsar wannan tambaya a fili take yau da gobe bara tafi bana. sakamakon mawuyacin hali da tsadar rayuwa da al'umma ke ciki wannan yasa abin hannu ya yi karanci ga ƙananan 'yan kasuwa da masu sana'ar hannu dalili na rashin kuɗi da kuma jari fata na anan shine Allah ya kawo mana warware al'amura amin alƙawalin Allah sai dai ƙarhin imani kawai irin na musulmi amma fa tattalin arzikinmu ya haɗi ƙasa warwas sai dai addu'a rayuwar talaka na fama da tsadar rayuwa saƙo daga abdul aziz ibrahim galadanci to kin ji fa shi alƙawalin Allah kin san kakanni na daga katsina in suka ce alƙawalin Allah an kai ƙarshe <laughs> <laughs> to ga sako na gaba daga Amir Abubakar Giro ya ce gaskiya VOA Hausa ina ganin a fito fili a faɗi gaskiya kawai amma kowa ya san yanzu dai karfin aljihunmu sai dai hamdala kawai za a ce domin kowa ya san ya yi rauni kwarai da gaske. Alhamdulillah tunda muna da lahiya da abin da lahiyar za ta ci mun dogara ga Allah waɗanda suke cikin matsin rayuwa Allah ya hore musu ya tsawaita rayuwar mu zuwa Ramadan. Sako daga Rukayyat Abdullahi. Sade Sa'idu Daura ya ce, Yau da gobe wannan amsar ai mai sauƙi ce, bara an fi samun abin hannu, to amma ina amfanin baɗi ba rai? To ina amfanin wannan samun na bara amma babu zaman lafiya da kwanciyar hankali? Don haka sai da zaman lafiya komai ke samuwa, don haka bana tafi bara kenan. To abin dai ba a cewa komai sai godiya Allah, amma babu shakka mutane suna ɗan cikin halin matsi, muna addu'a Allah ya hishe mu daga wannan ƙangin. saƙo daga balkisu mudassir ta fawa ɓalewa. Sai kuma saƙon Usman Adam Imam ya ce Assalamu alaikum yau da gobe, a gaskiya akwai matsala. Saboda daga bara zuwa yau samun abin hannuna bai ƙaru ba, amma kashe na ya ƙaru. wannan yana da nasaba da hauhawar gwauron zabin da kayayyaki suka yi a kasuwanninmu muna kira ga gwamnati da ta dubi wannan al'amari da idan rahama saboda talaka na shan wahala na gode to alhamdulillahi ala kulli halin lalle talakan najeriya na cikin wani hali na kuncin rayuwa wanda ba za a haɗa shi da shekaru na nan kusa ba amma mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauƙi sa'annan kar mu manta duka kunci na tare da nasara a gaba Sako daga Bilyaminu ‘yan magaji. Sai kuma sakon Alhamdu Filamon Marti ya ce hakika daga bara zuwa yanzu babu wani abin a zo a gani sai halin ha'ula'i tun da ma'aikaci mai sana'a ɗan kasuwa da manomi ba waninsu da ya ji daɗi Allah dai ya sauwaƙa tun da har yanzu ba mu san inda muka dosa ko inda za a tsaya ba ni kam komai ya taɓarɓare mana a nan. Malam Usman, ka mu ci gaba cikin waɗanda ke biye da mu yanzu haka kai tsaye a Facebook Malam Baba ya ce yau da gobe kada ku eh. biye ma turancin 'yan boko wurin bayyana tattalin arziki ba wuta ga tsadar rayuwa lokaci bai yi ba da za mu ce wai kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ya faɗi ra'ayin shi kala su wai balarabi ya sauka garin su. <laughs> To dan iya shi ma dai yau ya yi labarin shi ne akan abubuwan rayuwar yau da kullum da ya lura da su a cikin shekara ɗaya na mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Isa hmm. Lawal na Ikara, ja mu je. kwanci tashi dai ba wuya in ji dan iya nan da 'yan kwanaki shugaban ƙasa buhari zai kwashe shekara ɗaya a matsayin shugaban najeriya amma ni kullum na zauna sai in dinga yawan yi wa kaina tambaya cewa wai shin da me da menene ma gwamnatin buhari nan ta ɗara ta baya ko akwai wani canji a wutar lantarki da kiwon lafiya kuma wanda irin ci gaba gwamnatin buharin ta kawo a ɓangaren ilimin tsangaya shin tattalin arzikinmu tangal-tangal yake koko ya tsaya shin yaya bangaren noma da kiwo anya ko yau ta ɗara jiya dan iya ce irin waɗannan tambayoyi ne dai ke yawan yi min yawo a cikin zuciya don kuwa na san burin talaka ya samu ingantacciyar rayuwar da idan ya ga wani zai iya yi mai fariya na ce to dan iya gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari dai shekara ɗaya ta yi tagbalanta naka ce za ka auna kuma ai ka san tun da shekaru hudu za ta yi ringiz ai ka bari dai ta samu ta zauna dan iya ce ai ko wata ɗaya ne gwamnati ta yi za a gane ne shi mutane za su yi kuka ne ko kuwa murna don haka ko a yanzu gwamnatin buhari ta yi nasarar tsarkake tsaro da kawo lumana don kasan ta samu kasar nan cikin hare-haren boko haram dare da rana wanda ya jawo kashe-kashen mutane da dukiya da aka yi taɓarna rayuwar 'yan ƙasa kuma kullum tana cikin barazana amma yanzu kam kusan babu sauran fitina sai dai kuma har yanzu fa akwai ɓangarorin da kusan ba a yi komai ba ma tukuna kaga kamar kamar ɓangaren tsadar mai da abinci ai sai dai a yi shiru kada a tona na ce to dan iya ai tun da an samu zaman lafiya sai mu yi wa juna barka sauran bangarorin kuma kasan ai sai sannu a sannu za a taka dan iya ce kenan kana nufin duk irin tsananin wahala da za mu sha mu yi shiru kada mu tanka a ya kamata ka sani cewa demokaradiyya fa tana tafiya ne a kan doka kaga ko babu yadda za a yi ka doki mutum kuma ka hana shi kuka dan gaskiya tsananin tsadar rayuwa ya sa gwamnatin nan na ta faman shan suka saboda yadda talauci da tsananin rayuwa ke neman jefa wasu talakawa su dinga sumbatu kamar sun sun fara hauka na ce i eh, amma dai dan iya tunda ta inda aka hau ai san ta nan ake sauka ya kamata mu bi gwamnatin sannu a sannu kada mu warware mata tuka. don irin wannan ne ke sa komai kwazon shugabannin mu sai kaji sun fara kukan ba su da lakka dan iya ce na ikar in gaya maka gaskiyar batu gwamnatin nan fa dole ta sha surutu don kuwa ta cika wa 'yan ƙasa baki lokacin da ta dinga babatu sai gashi cikin shekara guda al'amuran ilimi noma da tattalin arziki sun kisa daidaitu damuna ta zo babu taki manoma na ta faman sumbatu bangaren ilimi ma an gaza gyara ko da makarantu balantana fa inganta bangaren karatu da rubutu saboda haka tun da shugaba buhari ya magance tsamin tsaron da a da ya yi ma wannan ƙasa katutu kuma ya karya kadarin masu sace mu don su yi nasu bukatu to yanzu fa sai ya sauƙaƙa rayuwar 'yan ƙasa ya kuma inganta sauran sassa ciki har da gina sabbin masana'antu To, kasan mm, ka san ya bayani. sosai mm. sosai. Ai shi yasa nake ta na ikar ikon Allah. Haka. Kuma baya ma jin daɗin jikin shi. Allah ya bada lahiya Malam Isa. Allah ya eh. sa ka fara ni. Allah ya sa to ma saurare nan gaba kaɗan za mu fara tattaunawa da Haruna Muhammad Salisu Babale, marubuci mm. a jaridar The Nerve Africa wadda ke buga labaran da suka shahi hada-hadar kuɗi, ci gaban rayuwa, bunƙasar masana'antu da kuma tattalin arzikin ƙasashen Afirka. Tare da shi za mu duba yanayi ko halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki a ƙarƙashin mulkin shugaba Muhammadu mm, Buhari na shekara ɗaya sosai. Nan da 'yan kwanaki ba? Eh, nan da 'yan kwanaki. Haka. masu zagawa me yasa tambaye ni in shaida ma an ɗauki shekaru a ƙasar nan kashi saba'in na kuɗaɗen da ke zagawa na haramun ne wanda bai kai naira hamsin ba shi yake bada biliyan hamsin burgu in ya sa biro ya ɗebo sai ya sauko ya raba ma ɓeraye sun je ramin su sun yi ta da na sha tururu tururuwai daga rasu ɗiba shi ya sa ba za ka gane satar ba sai ka tambaye masu cin halali masu nema da gomen su don Allah me ya dame su har da kokawa. masu yin doka ku ji tsoron Allah mulkin ku ku sani mun zaɓe ku ne fa ba don ku shiga daular ku more ba sai dan ku je ku kare haƙƙin mu a dan ba ku alawas na haƙƙin ku inda matsala da dawo mazaɓarka ka nemi shawarar al'ummarka in ka gaza mu tura canjin ka bangaren zartarwa ku bangaren doko idan Allah ya shaida in kun yi sarran ku a duniya a kusa ni dai ba za mu yafe ba za mu haɗu da ku a gaban Allah nan da dokar ku ba za ta yi aiki ba in kun yi da kyau ku haye aka sai kuma ba za ku haye ba muna yi muku addu'ar alkhairi Allah sa ku gama lafiya ba wai ku yi domin ku burge ba jarrabawa Malam Usman. Hmm, kukan kurciya jawabi ne. <laughs> A ni rawakka ne rawakka. Na aza na aza Jamila ce uwar rawa ashe dai kai ma dai. Jamila na rawa ne ni rangaji. <laughs> Ya ka ji waka mudassir. Wallahi shine ana ce miki kukan kurciya jawabi ne. Mm, to hmm, Allah ya sa mu dace. Amin amin. Hmm. To salamu alaikum Malam Haruna kana jin mu? Wa alaikum salam ina jin ku kwarai. To ina wuni. Lafiya ka lauya aiki. Lahiya lauya naka aikin. Alhamdulillah. Barka da Mala Haruna. Masha Allah barka da Allah Yawwa mm. to tambayar mu ta farko Mala Haruna ganin wannan jarida ta kuta Nerve eh, Africa ko? The Nerve Africa. na. Kuna rubuce-rubuce ne a kan labaran da suka shahi tattalin arziki, masana'antu da dai sauransu na tabbata a halin yanzu watakila kun zauna kun fara duba tun da nan da 'yan kwanaki gwamnatin muhammadu shugaba mm, <laughs> muhammadu buhari za ta cika mm, shekara daya a mm. karagar mulki watakila akwai <coughs> wasu bayanai kamar kun yi hakan ko ku yanzu ba ku ba kwarai kuwa alhamdulillah muna duba kamar yadda kika faɗa muna mai da hankali akan kamar yadda kika ce nan da 'yan kwanaki za a cika shekara ɗaya kirda da shugaba muhammadu buhari ya karba ragamar ƙasar nan to muna tambayan kanmu ta gefen tattalin arziki a me ya faru a baya me kuma zai faru nan gaba me aka cimma wasu al'aura aka yi wanda a halin yanzu an iya cika su kuma wasu al'aura aka yi cewa za a cika su ta bangaren tattalin arziki ya zuwa shekara ɗaya wanda har yanzu ba a cika su ba me yasa ba a cika su ba da sauransu to muna duba irin wa'annan al'amura mu ga sannan kuma mu ga me zai faru nan gaba ganin yadda tattalin arzikin ƙasar na yake tafiya da ƙalubale da ake fuskanta a halin yanzu da sauransu muna tambayan kanmu me zai faru saboda haka gaskiya ne muna nazari akan irin wa'annan al'amuran da kuma me zai biyo baya. Mm. Yo, to mala Haruna a ɓangaren kai kanka kama wani irin nazari kai waɗannan abubuwa ka lura da su game da rayuwar yau da kullum dai ta ɗan Najeriya. To alhamdulillah rayuwar yau da kullum na ɗan Najeriya musamman abin da ya shafi tattalin arziki tun daga shugaba Buhari ya kama mulki ya zuwa yanzu. Gaskiya babu wani canji idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya. A mm-hmm. hasali ma za mu ce ɗan Najeriya ya daɗa shiga kunci ne na halin yau da kullum. To amma abin tambaya shi ne kuncin nan waye ya saka shi cikin kuncin. In za mu ma shugaba Buhari adalci ba za mu ce shi ya sa ɗan Najeriya cikin kunci da yake fama da shi a yanzu ba. Mm-hmm. A'a abubuwa da ya faru a baya ne da kuma har yanzu suke faruwa. Sakamakon an kasa wato samar da daidaiton yanayi na yadda tattalin arziki zai inganta shi yasa har yanzu talaka yake cikin kangi na wahala da ake fama a hali yanzu yanzu barin baki misali lokacin da shugaba buhari ya hau mulkin kasan nan mm. ya hau mulkin kasan a daidai lokacin da abin da najeriya take samarwa wato man fetur ya faɗiwar wasu a kasuwannin duniya mm. kuma faɗiwar nan kullum karuwa take yi ɗaya kenan na biyu kuma a lokacin da ya hau nan kowa ya san yadda al'amuran tsaro suka taɓarɓare ga boko haram a arewa yuno ana ta kashe mutane sannan bayan ya hau din duk da ƙoƙari da yake yi na yaƙi da boko haram to sai ga wata matsalar kuma ta taso a inda ake samar da man hmm. wannan ƙungiyar niger delta avengers ɗin nan uh, tana ta tarwata pipes na, na, man fetur mm. ga rikicin makiyaya da fulani shi ma yana nan you know irin waɗannan abubuwan sun daɗa matsawa tattalin arzikin najeriya wanda ya sa kuɗi da ake samu ma'ana kuɗin shiga da gwamnati ya kamata ta samu ba a samun su mm. saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan su suka haɗu suka yi katutu suke kawo matalaka matsin lamba isa har wasu ma sun fara cewa to wai ina ina ah, me ake cewa wai gara jiya da yau mm. Mm. yawa to malam haruna Hello, kana tare da mu? Eh, eh, Yawa, eh, duk waɗannan matsaloli da ka lissafa yanzu idan aka duba ah. kuma duk da cewa shugaba Muhammadu Buhari a duk lokacin da ya bayani game da karya darajar Naira ya dage nuna cewa shi dai ba zai yarda a yi wannan ba. Amma akwai bayanan da ke nuna cewa ta bayan hage wannan abun yana nan ta heta karya darajar Naira. Me ka sani akai kuma me zaka ce akai? Yawa, to game da karya darajar Naira, kwarai da gaske shugaba buhari ya sha nana ta cewa shi bai gamsu da a karya darajar naira ba to a halin da muke ciki kuma a daidai lokacin da nake maki maganan nan gwamnati bata fito fili ta ce ta karya darajar naira ba ta gaya wa 'yan najeriya ta karya ba amma a zahirance amma karya darajar naira saboda menene karya darajar naira nan idan duk wanda yake bibiyan abin da gwamnan babban bankin najeriya ya faɗa ƙasa da sa'o'i ashirin da takwas zai gane cewa gwamnati ta ce za ta bari kasuwa ta yi halinta a kan darajar naira to me hakan yake nufi abinda hakan yake nufi shine da an sani gwamnati ta kayyada darajar naira a naira ɗari da casa'in da bakwai a kan dala mm. to idan gwamnati ta ce za ta bari kasuwa ta yi halinta tana nufin babu zancen su kayyada darajar ah, naira a kan dala za a bari ne 'yan kasuwa su yi taking over ma'ana market forces su za su yi determining ah, nawa za a sayi ah, dala a kan naira saboda haka a takaice an karya ma darajar naira already to amma abin da ya kamata mu duba shine karya darajar naira nan a halin yanzu shine mafi a'ala ko ba shi bane to idan aka dubi matsaloli da muke fama da shi a yanzu dole ne gwamnati ta karya farashin dala saboda in kika duba eh, ma'auni na ci gaba a najeriya a yanzu idan ba a yi hakan ba to na farko masu sa hannun jari ba za su shigo ba saboda ba su san me zai faru ba babu wanda zai sa jari a tattalin arzikin da bai san me zai faru ba nan da wata uku ko ko makamancin haka to dole a karya ɗaya kenan mm. na biyu kuma idan ba a karya darajar naira ɗin ba su wa'annan uh, investors da muke magana a kai idan ba su shigo ba manta ba za a samu karuwan aikin yi ba da sauransu saboda haka dole a karya darajar naira ba don shi ne mafi a'ala ba sai dai kawai shi ne me ake kira da you know only alternative ɗin da ya rage mata saboda ta yi rivajin hmm. a economy din Najeriya saboda haka dole ce ta kama su yi haka. Hmm. Yau eh, Malam Haruna ga shi talaka wanda ke sauraron mu yanzu haka karya darajar naira abu ne mai kyau a gare shi ko kuma abu ne mara kyau kamar alfanu ne ko kuma akasi. Kwata-kwata ba alfanu ba ne. Wato barin baki misali idan aka karya darajar naira idan da talaka yana cikin awa takwas misali ya samu naira dubu ɗaya. Mm. To yanzu sai ya yi aikin awa goma ya samu dubu ɗaya. To ba ma nan gizo ke saka ba. Idan aka karya darajar naira ɗin nan farashin kayayyaki tashin goron zabi zai yi. Idan da ina sayan indomi na naira hamsin to yanzu sai na sayi indomi naira saba'in. Mm. Sannan kuma a talaka misali uh, kudin makaranta zai karu a kansa dole ya kara kudin makaranta da zai biya wa 'ya'yansa dole ya kara kudin magani dole ya kara kudin mudun masara abubuwa da yawa za su tashi mm. saboda haka ba abu ne da zai taimaki talaka ba mm. amma kuma kamar yadda na faɗa in aka dubi uh, yadda aka yi structuring economy din Najeriya to dole fa sai an yi haka kafin foreign investors nan da muke faɗa su shigo ciki su saka jari saboda sun san me zai faru kuma saka jarin nan ta yiwu ya samar da ayyukan yi talaka ya ɗan samu sauƙin rayuwa ta haka amma a zahirin magana rage darajar naira matsa lamba ne ga talaka ba ba alfanu ba ne a gare shi. Eh to abin da nake son in tambaye ka game da maganar shi kasan talaka kamar wani sako da muka karanta tunaninsa shine kawai kar a biya turancin yan boko a dinga wani economy tattalin arziki abin da yake so shine ya jika masa aljihunsa yaya zai gane cewa wannan tattalin arzikin dogon turancin da ake yana da alfanu a kansa din. Yawwa to abin da zai faru shine yanzu mu ɗau ɓangaren noma misali. Mm. idan aka yi haka ta yi gwamnati za ta daɗa samun kuɗin shiga to in ta samu kuɗin shiga ɗin nan za ta zuba jari a ɓangaren noma to yanzu kaman a arewa babban abin da talaka ya dogara da shi a arewa shine noma saboda haka idan aka daɗa zuba jari a ɓangaren noma ɗin nan to talaka zai iya samun alfanu a wannan ɓangaren ka fahimce eh. saboda haka mm. ah, samun kuɗi raran kuɗi ga talaka babu shi hmm. sai dai a ce abubuwan da gwamnati za ta sa a ƙasa na tunkasa rayuwar shi to hmm. zai iya a ɗin ta wannan ɓangaren amma ba wai ya samu kuɗi ko kuma a ce a gwamnati za ta samu raran kuɗi bari a zo a raba ma talakawa kuɗi ba haka ba hmm. yau malam haruna kana ta maganar samun wato shigar masu zuba jari najeriya amma sai mu ga a cikin ƙasar Najeriya ma Allah ya yi yawa da attajiran da kahin na waje su zo su ma za su iya saka jari su kirkiro da masana'antu su karfafa tattalin arzikin ƙasar me za ka ce a kai to na farko akwai rashin kishin ƙasa yawancin masu kuɗin mu sun gwammaci su saci kuɗin su je waje su su zuba jarin su a can ba ma wanda ya sani ɗaya kenan na biyu kuma dokokin najeriya ma da environment din is not conducive ma'ana babu kyakkyawan yanayi ma na zuba jari yanzu barin baki misali a rwanda yau in ina son na ma kasu eh, kamfani na rajista a rwanda misali awa shi cikin awa shi da kacal zan ma kamfani na rajista na fara aiki to amma a najeriya ba haka ba ne in fact processes ma'ana hanyoyi da zan bi da kuma kuɗi da zan kashe ma kafin na ma kamfani na rajista wata matsala ce saboda haka environment din ma ma'ana babu kyakkyawan yanayi ma na yin kasuwanci din sannan kasuwanci mu yawanci yana fama da uncertainty uncertainty shine rashin tabbas na kuɗi yau mm. me zai faru nan gaba mm. saboda ban san nawa zan sayi dola ba ban san nawa kuma yawanci an dogara ne da duk abin da muke aiki da su a bangaren masana'antu sayo su za mu yi daga waje. Eh. To idan za ki sayo su kuma baka san nawa za ka samu dola a kasuwar gwamnati ko a kasuwar bayan fage har ka iya fita ka sayo wa'annan ba shi ma din matsala ne. Eh, kuma matsalolin suna da yawa ne hmm. da suke kawo matsin tattalin arziki da kuke mm. fama da kuma kuke gani a Malam Usman daga eh. wannan bayani nashi da eh. sai naga idan ba za a iya samun 'yan kasa mm. su zuba jari ba ya za a yi a karfafa ma dan waje gwiwa shi ma eh, zai zuba jari. Sannan akwai abu ɗaya akan wannan magana da kika yi mm. ya yi maganar rashin tabbas in dan kasa bai samu tabbacin yadda zai zuba jari ya fitar da dukiyarsa to ya za a shawo kan na waje ya zo ya sa. Yawwa kaji tambayar Malam Haruna. eh kwarai yawa ai ai shi din ne nake ce maku mm. rashin tab wato abin da yake faruwa yanzu barin baki misali a gurguje kowa kowane dan Najeriya ya yarda cewa Buhari yana yakar cin hanci da rashawa da yake nan Buhari mutum ne mai gaskiya wanda yake son talaka ya ci gaba to amma mu dubi abubuwa da suke faruwa har a cikin gwamnatinsa me ake yi din domin a tabbatar a cikin ɗan kankanin lokaci talakan ya ci gaba yanzu ana maganar talakawa su yi haƙuri su yi haƙuri amma kuma masu kuɗi ko kuma in ce masu mulki su kullum kashe kuɗi suke yi alal misali a in kika dubi majalisun mu guda biyu sanar da house of reps ki duba kuɗi da suke kashewa wajen sayan motoci da sauransu sai kuma aka da aka gaya wa talaka shi ya yi haƙuri nan gaba kaɗan al'amura za su daidaita ta ina ma zai ji cewa da gaske ake yi mm. ɗaya kenan sannan na biyu a cikin ita kanta gwamnatin har yanzu ba ta articulating wani takamammen policy ma'ana kuduri za a ce da za ta gashi nan a zahirance ta zana shi ga yadda za ta bi ta magance matsalolin eh, tattalin arzikin nan da eh, suka tunkaro mu ta bi clear policy da ya nuna ga yadda za a yi mm. sannan kuma yanzu kwanan da ministan eh, noma da aka tambaye shi akan matsaloli da suke faruwa akan tumatir cewa ya yi kamfani da gwamnati da dangote ya gina a kano shi ya sa ake sayan tumatir wai ya sa tumatir ta ta ya yi tsada a kasuwa mm. alhalin ba haka ba ne kowa ya sani cututtukan da ya affecting tumatir a arewa shi ya sa tumatir din ya zama scat. Mm. saboda abin da nake cewa ita gwamnatin karan kanta gaskiya a rikici take ta san ma me ya kamata a yi da ya dace da ya yi ribajin economy din ba. Yawa Mala Haruna, lokaci ya fara daga mana hannu amma akwai wani rubutu da naga kai kan Najeriya da Afirka ta Kudu kamar ka nuna cewa Najeriya da Afirka ta Kudu sun kama hanyar fama da komadar tattalin arziki. Na. Me za ka ce a kai? Kwarai kuwa kuma babban abin da ma zai daga maki hankali a Najeriya din nan da Afirka ta Kudu kusan su suke eh, su suke contributing kashi kusan kashi arba'in cikin ɗari na tattalin arzikin ah, afirka gaba ɗaya saboda haka idan waɗannan ƙasashen suka kama hanyar rugujewar tattalin arziki sun san kuwa akwai matsala yanzu mu dawo kan najeriya a gurguje ai ba lokaci ba lokaci malam haruna ba lokaci lokaci ya eh, haƙuri idan allah ya yarda wani lokaci ma ci gaba mun gode ma saurare iyakacin shirin kenan yanzu a madadin usman ahmed kabara da haruna salisu babala wanda ya taimaka mana da daniel brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Hawi ni Halima Jimro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya. Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau mata ta daina.